ɓaci lokaci a yi haƙuri jama'a kai tsaye za mu shiga cikin wannan program malam kamar yadda muka sani abin da ya riga ya gabata an yi shugabanni iri-iri kuma ana cikin yin shugabanni iri-iri malam muna so a ɗaya muna bayani a takaice game da shugabanci irin wanda ya riga ya gabata na tun daga shugabanci wanda ya har harkar harka ta addinin musulunci da ma shugabanci irin na zamani kamar can da inda yi shugabanci na addinin musulunci kuma a yi shugabanci da ba na addini ba yanzu ma akwai shugabanci na addini akwai da ba na addini ba akwai da ana yin cikin siyasa sai a ce kuma akwai addini na musulunci kuma akwai addini na kiristanci a cikin shi kuma wani kalar addini ya danganta ne daga ƙasar da al'umma suke a cikin shi to malam muna so a dan ja hankalin mu a takaice duk da mukaddima ce za mu yau kayan mu shiga kai tsaye a cikin program game da shugabancin da da kuma wanda muke a cikin shi yanzu malam bismillah نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa ta yan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, ina ƙara gode ma Allah su subhanahu dawowarsa da amincewa irin tasa wato yanne imtar da mu wato haɗuwa wannan wuri a wannan bagire da wato aka shelanta wato wannan shiri da za a gabatar kusan iya cewa shiri ne wato wanda zai ɗan ɗauki wato lokaci haka mai dogon zango kenan shirin kuma shine wato shugabannin da da na yau a mahangar alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duniyar mu a yau ko kuma jumlatan wato sai a ce wato a mahangata wato addini da kuma mahangata wato duniya na ba ta fahimta Allah ya gafarta mana so kamar yadda mai wato gabatarwa yake gabatarwa dalilan wato tsarin wannan shiri kusan ya ta'allaka ne ga wato zamanin da muke rayuwa a yau duniya da muke rayuwa a yau idan muka duba ba wai wannan ƙasa ta mu ba ko makwabtan ƙasashenmu ko afirka ta yamma ko afirka ta ko a duniya ce gaba ɗaya za ka iske ana fuskantar wato matsaloli a da ya shafi shugabanci wanda idan ka duba tsari na shugabanci wanda ya gabata a wato duniyar da ka dawo duniyar yau ka ga yadda shugabanci yake gudana to za ka ga cewa wato akwai bambanci wato manisanci eh akwai bambanci mai nisan gaske Bai. so shugabannin da wato suna shugabanci ne da tunanin wato su yi hidima ga wato waɗanda suke shugabanci da suna shugabanci ne wato ba don su tara dukiya ba bayan a fashi ba yawa wato shugabancin da shugabanci ne na ya za a yi a gudu tare a tsira tare shawagabanni da waɗanda ake jagoranci idan muka dubi wato tarihi na musulunci za ka ga tun daga annabawan allah a har zuwa annabi ƙarshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa khulafa'ur rashidun waɗanda sun ka fara wato halibanci guda hudu abubakar umar Uthman, ali radiyallahu anhu ajma'in Zaka ga suna shugabanci ne domin wato su samu dalili wanda zai kai su gidan aljanna ba duniya a gaban su ba don su tara ba so idan muka shiga cikin karatu muka shiga cikin wato shirinmu za mu ji wato za mu kai fagen da wakil za mu ji ya sai na abubakar ya nashi jagoranci wasu irin ɗabi'u wato ya bari wani irin darasi ya bari wasu irin wato wace irin gajiyarwa ya gajiyar da shugabanni da suke so su yi shugabanci na adalci da za su zo baya ne masu son su yi kwaikwayon shi Kina a takaice idan kuka dubi jagoranci na musulunci jagororin da a musulunci to su suna jagoranci ne don wannan jagorancin ya zame musu wata lada wadda za su taka su wuce aljanna da ita yayin da idan muka dubi na yau a musuluncin ba waɗanda ake kira kamar jagororin musulunci to za ka ga saɓanin haka yawa bambancin ga fili yake tun daga wato yanayin wato jagorancin yanayin sutura yanayin wurin zama yanayin abun hawa yanayin yadda suke mu'amala da mutane jagororin da sukan zo ne tsakiyar mutane cikin talakawa su zauna a yi hira da su jagororin da idan suna son su samu shawarwari sukan yi nazarin wane ne za su iya samun shawara mai kyawu gare shi sai su bi dare su taka su isko shi gida ba gaita ce za su yawwa a sukan bi dare ne su isko shi gida kuma sukan je ne da sigata wato suna neman wani agaji gare shi wani tanyo gare shi wata gudunmuwa gare shi ya taimaka musu ga abin da suke fuskanta ga abin da suke fuskanta wacce shawara zai aza su gare ta to duk wanda ka isko gida ne zai samu sakewa zai samu wato abin nan nutsuwa wato ta ya faɗa maka abin da shi ne yake ganin daidai don isko shi kai ba yawa ba zo mai da masu gigita shi ba don cikin dare ma ka sulale haka ta sannan babu ac babu wata abin nan mahaukaciyar fanka wanda akalla wakil shi wanda zai ba da shawarar bai saba da ita ba yawwa to idan ya zo wakil ya iya shiga cikin yesin bacci ya kammai ko wani abu makamancin wannan sai zan wasu aidiyoyin sun kauce kuma an so wakil an fara aje mishi wani littafi mai wasu takardu bai Allah ya gafarta mana to a takaicin lura da wannan shine dalili na dubin wato yadda shugabancin ya tabarbare yanzu da ke kira ma shugabannin musulunci za ka ga yanzu matsayinka na talaka kuma mai addini wata ma kana cikin waɗanda idan ana lissafa waɗanda suke ba da gudunmawa addini za a kawo ka a yankin ku ko a jihar ku ko a ƙasar ku amma idan ka ce za ka gane su sai ya wuyata su kuma waɗancan haka suke gala labarin ba mu misali guda lokacin da an ka yakin kadisiya ƙarƙashin khalifancin wato umar ɗan khattab kasa nutsuwa ya yi ya zauna cikin garin madina sai ya fito tare da ɗanɗan shi abdullahi bin umar sun kaso bayan gari don su samu labarin wani hali ake ciki ga waɗanda sun kaje yaƙi talakawa ne waɗanda suke karkashi ne waɗanda sun kaje yaƙi wani hali ake ciki saboda yadda ya damu da su amma ya fito ne babu security tare da shi ya me ya hana ya fito tare da security saboda adalci ya san bai ci dukiyar ku ba ya san bai ha'ince ku ba ya san bai cuce ko bai ci amanar ku ba da haka ba dalilin da zai sa ya dinga samun matsara an fahimta ko? ba su tunani a kawo su farmaki saboda ba su san sun bata ba kowa ba sun san sun kwatanta iya ƙarshen kwatantawa to haka ƙarshe ya turo ɗanɗan shi ya dawo madina ya ce shi ba zai dawo ba idan ta kama ya kwanta nan bayan gari zai kwana nan bayan gari har sai ya samu labarin kadisiyya Eh, shugaban kasa bayan gari <laughs> kuma wannan shugaban kasar duniya ce yake jagoranci duniya ce yake mulka so yayin da yanzu bari mu kara ba da misali ba nan sabon birni muke rayuwa ba yanzu duk wanda yake rayuwa sabon birni mun sani akwai ɗaya daga cikin shugabanninmu sallaga ya zo misali bayan sallah ya zo amma da an ka so wato jami'an tsaron da ɗaya an ka tafka wato su jami'an tsaron musamman an gayyato su don masu kanke an san an yi tabargaza to yanzu ya za a yi to bari a sa su kakkanke eh, talakawa don kan talakawa su yi gobe to idan ka yi adalci ba ka tsoron gobe ba ka tsoron gobe to waɗannan su ne ƙananu daga cikin dalilan da wato na sa wato mun ka tsara wannan shiri ah, wato dalilai kenan sai manufofin tsara wannan shirin yana daga manufofi na tsara wannan shiri wato shine muna so mu san da sai mu san yau mu san addini sai mu san gargajiya ta ɓangaren shugabanci sai mu ji shin na farko ya suke zaben shugaba wace hanya suke zaben shugaba waɗanda yawwa ba irin waɗanda ba na rarraba kuɗi taliya da sauransu yawa to muna so mu san waɗanne hanyoyi suke zaben shugaba waɗanne qualities ne waɗanne mizance qualities ai turanci ne wace nagarta ce suke dubawa ga shugaba su zaɓe shi a matsayin wanda sun ka aminta sun ka yarda ya zo ya jagorancin su su jagororin ya ake wato ya ake yi wajen samar da suwa to ƙarƙashin abinda za mu karanta mu idan mun shiga eh, wato alƙur'ani da hadisai da kuma zamanin baki ɗaya za mu fahimci ya ake wato tsamar mun san an yi shugabanni daban-daban akwai waɗanda na musulunci ne yanzu kasaitacciyar wato masarauta wadda ake ba da misali da ita a musulunci ita ce masarautar annabi Sulaiman. Bilkis kenan. Kasaitacciyar masarauta kuma wadda ta wato ake ba da misalin ta a duniya bangaren kafirci ana ba da misali ne da masarautar fir'auna. Yawwa. Kaga can adalci za a nuna, nan za a nuna zalincin. to bangaren adalcin waya yake tafiya ya suke tafiya da mulki shi da ake ɗauka a zalumi shin ɗaya an kwatanta shi da irin mu jagorancinmu na yau fir'aunan da ake ta faɗi ake ta faɗi idan an ka dubi ya jagoranci mutane ne an ka kwatanta da wato shugabancin shugabannin yau to menene bambancin su menene abin da ya raba su da wato jagoranci na fir'auna da na annabi Sulaiman bai ma kama hanyar na annabi bai kama ba mun fahimta da kyau Allah ya furta mana Su a takaice kenan muna so mu gane cewa ya shugaba wani irin ya wato wace hanya ya kamata mutane su bi wajen zaben shugaba wane ne ya kamata ya wato jagoranci al'umma waɗanne wato wace nagarta ce ake dubawa ga mutum a ga ya cancanci ya zamo jagora ga al'umma shi jagorar ya ya kamata ya zamo ya mu'amalar jagora ya kamata ta kasance da waɗanda yake jagoranci ya ya kamata jagora wato ya kasance tsakani nai da wato ma'aikata yi waɗanda suke kama mishi wato tafiyar da wannan mulkin nashi to duka waɗannan yana daga manufofin wato tsara wannan shirin musamman nan don kan ya yayi in mun sani cikin ƙur'ani mun ka sani cikin hadisi kuma mun ka karanto ƙarƙashin abin da su 'yan duniya sun ka ba mu mun ka san shi a duniyance to sai mu hada da na yau watakil wannan zai iya bayuwa zuwa ga wato al'ummanmu matanmu mazanmu matasanmu don dama su ne al'umma wato su fahimci wace alƙibla ya kamata a ce wato sun bai da hankali gare ta ko a samu eh, ya a samu a ɗan tattalo shi ai yanzu ba a ingantar da shugabanci ba wai yanzu ana so ya za a yanzu idan shugaba ya so jagorancin mutane ya daddahi abubuwan da idan abin kamar kaya misali farashin kaya ya za a ya daddahi shi ya tsaya bakin inda yake ya daina hauhawa sama banna da ya isko ana tafkawa ya za a ya dahi ta ba wai ya canza ba ya za a ya dahi ta ta tsaya bakin nan kada ta ci gaba eh, wai ba ya baya ba misali yanzu ya isko shinkafa ana sai da ita naira dubu hudu kwano to ya za a ya tabbatar da ita ta dakata nan dubu hudu kar ta wuce gaba kar ta kara naira ya za a yi idan ya isko ma'aikata ana handama ga duk wata akalla ana iya canyi kudin al'umma ana iya canyi naira miliyan goma a wato ma'aikata ya za a iya dakatar da sunan kasu kai miliyan sha yanzu ana so ne a samar da shugaban da zai samar da wannan ba wai shugaban da zai hana a ci waɗannan kuɗin kakan ba a yanzu karon farko ana so a samar da shugaban da idan ya isko ana wato zalunci na naira miliyan goma to kada ya dahe shi bakin nan kada ya wuce miliyan sha saboda duk wani shugaba ya zo za ka ga wani zai isko ah, yawa idan ya isko wakil ana cin kamar naira miliyan goma to dalilin yanzu zuwa ne zai wani sakaci saboda shi ya gulguta to sai ya ba da wata kofa wadda akalla abin da ake zara zai iya kai naira miliyan goma sha ɗaya sha biyu sha uku to ya za a samu shugaban da zai dafe wannan yanzu kamar irin cikin malamanmu shek isa ali fantami sai da ya sauka mulki sannan an ka gano menene fa'ida shiga ta yi mulkin menene fa'ida shiga ta gwamnati akwai bukatar kenan masu addinin su shigo su yawa kenan akwai bukatar su masu addinin su ma ne sun tafi cancanta yanzu kamar mai addini shine ya kamata a ce mai addini ne can alkur'ani ya kamata a ce shine shugaban kasa mahaddacin alkur'ani shi ne ya kamata a ce mahaddatan su ne gwamnoni a wato jihohinsu su ne ya kamata a ce su yan majalisu sanatoci da sauransu to ai duniyar da duk su ne suke wato abin da yawa jagorancin su ne suke mai wannan gurbin ya kamata alamomin kinansu yawwa kene yanzu aramomi ya kamata su hitar da wannan tunani na cewa a ai yanzu idan na shigo harkar siyasa sunana zai ɓaci ai za a zage ni ai za a ɗauki ɗan duniya nike ai za a ɗauki kaza za a ɗauki kaza a ɓacin ranka kai kaɗai zai ɗauke zai tseratar da zai ceci ɓacin ran wato ɗiyanka ƙannanka ɗiyanka jikokinka yawa da ma dubban al'umma amma sai ka ce oh kai ai ni ba zan shigo ba don ka a ɓace ni don ka suna na ya lalace to idan baka shigo ba don ka a ɓace ka za ka a ɓace 'yan garinku gaba ɗaya zuwa wani lokaci maka Allah ki ne irin wannan tunanin da yasa masu addini suka ja da baya ga harkokin siyasa aka bar yawa zamani suka shigo su wannan shi dalilin da yasa masu addini sun ka janye baya sai wato yan duniya zalla sai sun ka shigo sai sun ka mai gurbin amma idan ka duba tarihi manya-manyan mu kaka za ka ga wato a kowane mataki a kowane mataki na abin nan wato tun daga sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'ina har zuwa salaf har zuwa khalaf har zuwa mu'asirun waɗannan yanzu namu zaka iske suna shiga gwamnati amma wacce irin shiga gwamnati suke yi mata can da shi fa shugaba wanda za a ce shugaba yanzu ba kamar nan muna daular gobe ba to wanda za a ce shi ne sarkin gobe a da to shi ne er, idan ranar juma'a ta kama zai hau mumbari ya yi ba da larabci <laughs> eh, juma'a da ah, larabci <laughs> yawa ne zai ta hausa Shi ne an gama huɗuba zai dawo a kabbarta sallah ka ji shi yana karanta alkur'ani zau zau zau ah. to sai an kawai gari yau duk wani wanda zaka ji an ce wannan jagora ne na musulunci mu yanzu kamar nan najeriya yanzu in za ka tura ƙalubale ga shugabanninmu na najeriya yana da wahala ka samu shugaba goma shugaba goma wanda zai karanta maka fatiha daidai daidai wallahi yayya ta kwarai ba magana hudu ba bace ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ya kasa tsawa ya faɗa mutane sakon Allah ba wannan ake magana ba a ya karanta fatiha wannan ta kwarai wanda zai iya bada hamsu salawati cikin nutsuwa in kawai ta yi bada hamsu salawati an ka samu matsala to yana da wahala iya gyara sallar kabli da ji ta kama to yana da wahala ka ga sai dai in ya tashi ka ga yayi shiru ya je wajen tahiya kaga an dade ba a sallame ba ana tunanin shin kabli ce za a yi ko ba a bi haka yin sake na wasu su suke gina masallaci ne ko gidan sai a samu wani yawa sai a samu aramomi suna ba da sallah ah. su wannan kenan to wannan manufofin wannan shiri wato shine ya falkar da muwa ya wato ilmantar da mu ya shugabancin da yake ya wato abin da jagororin da suke ya ɗabi'unsu suke ya suke jagorantar mutane in mun ka duba da na yau sai a ga to ya ya kamata shugabanninmu yau su kasance to kuma a a suke kenan su yi kwaikwayon yawa to ashe kenan idan mun ka duba duk dai wannan shiri manufa muna so ne su matasa yanzu a farkar da su su fahimci da aka dusa shugabanci asali matasa daga wato abin daga eh, samartaka yake fara duk abin da ake so a yi kuma a yi nasara da shi to sai an sami matasa cikin shi da addini ya so tun daga annabi nuhu alaihi salam farkon annabi manzo da allah ya fara aikowa a doron ƙasa za ka ga annabin duk annabawan da ubangiji yake turowa suwa suke so suwa suke wato abin da eh, nema matasa lokacin da muka taba tafiya akwai wani wuri da ake ce masu rami can cikin jihar kebbi mun je kamar ah, abin nan sabbatical haka to sai wani dattijo yake ba mu labarin. ya ce lokacin da turawan mulkin mallaka sun ka shigo najeriya da sun ka zo sun isko wani abin wani malami yana karatu sai sun ka shi ga hurhura aran nashi ya hurhure waɗanda suke zaune rinjayensu gaba ɗayansu sun hurhure sai suna dariya suna kirkitar dariya sun ka ce ku kyale wadancan an gama da su yawwa ashe da matasa ne sun ka isko wajen to sun san akwai sauran aiki to a yawa kame a canza su kenan shi matashi a duk yadda ya tashi to da haka yake karewa idan matashi ya tashi da matattar zuciya to har ya tsufa zai mutu ne da matattar zuciya yanzu ko malamai ka duba da kyau idan ka ga malami yana faɗin gaskiya ka koma ka koma zuwa ga ƙuruciya ta yi sai ka so tun ƙuruciya ta yi ya taso da wannan wato abin nan jarumar zuciyar ta yi faɗi gaskiya don haka ko an tsufa za a faɗe ta kuma ba a jin tsoron abin da zai je ya amma malami ne ya tashi farko da tsoro sai tsufa ya kama ba abin da duk abin da ya gani haka zai bar shi ba zai iya ambata komi cikin shi ba to ya za a yi zuciyar matasa a karfafa ta to wannan shi ne to a guje na kamar idan su musamman bangaren su masu addini matasa ko masu addini idan suka shigo cikin al'amuran na siyasa ke na ko cikin shugabanci su ne za su yi tallafa masu ha dattijan malaman su ma yana inganta rayuwa su kuma ire-iren waɗanda ba su shiga ba masu irin kokarin faɗin wannan gaskiya sosai sosai sannan abinda eh, eh, abu na ƙarshe da yake murga riga na jin lokaci ko ba a fara ba saboda dalilai so mun dan dunkule abubuwan ne a gurguje mun ka bayar da su so a gurguje tsarin yadda karatun ko shirin zai tafi shine mun sani muna da wato ubangiji ya kawo mana kissoshi daban-daban cikin alkur'ani mai girma za ka ji akwai tarihin wato mulkin annabi suleiman akwai tarihin mulkin wato fir'auna akwai irin su zilkarnain akwai irin su sabul kafi lokacin wato ashabul kafi wane ne ya jagoranci allah ya hakaito mana, sai ba a fiddo shi karara ba to ya za a yi sai mu dan fito shi karar sai mu dan tattauna shi to haka za mu bi su ɗai bayan dai kenan za mu dinga ɗauka kamar yanzu sati mai zuwa in Allah ya so ya yarda za mu fara da wato babba jagora misali daga cikin misalai na wato jagorancin musulunci shine mulkin annabi Sulaiman alaihi salam sai mu ji ya ya daular annabi suleiman ta kasance ya yake jagoranci suwa yake jagoranci ya yake tafiyar da suwa ya yake yi wajen cin wasu ƙasashe su ya maido su wato ƙarƙashin musulunci daula ta musulunci idan wasu bugat sun so su kawo haɗari cikin ƙasa ta ya yake ya magance su Eh, idan yawa karkashin wannan duk za mu fahimci wannan idan wasu bugat sun zo su kawo wani abin haɗari misali ga ƙasa ta ya ake fara wacce hanya ake fara hawa don ganin cewa an magance wannan matsalar tun kamin ta yi tsauri kamin a zo ga maganan ko sulhu ko waye in ma sulhun za a yi ya ake yi kamin a kai fagen sulhu wato suna ake ake kokarin magance su lokacin da sun ka kunno kai lokacin ake kokarin magance su ai shek ja'far mahmud adam eh, da wato shek muhammad awal albani zaria allah ya ji kansu da gafara ai sun ta ishara sun ta ishara tun lokacin matsalar tana karama sun ta ishara suna cewa a kula a dau mataki a kula a dau mataki a toshe hanyar sai an ka kiya tun kame abin ya yi yawa sai an ka kiya to yanzu wani mataki muke yanzu gashi nan in an ɗebo nan to nan sai ya gungule yawa ya zan kama wata magana da shi ma ɗaya daga cikin wato jagororinmu na najeriya yake cewa yake cewa nigeria is like a silk gown if you fold one sleek the other sleek fall itself ya ce ita najeriya kamar wato malum malinci ta wato abin nan me ake ce mishi eh, irin yadin nan mai sulbi ya ake ce mishi dan madina irin dan madina din nan tiyogo to kamar haka take in kai wannan malum malin din in ka dago nan ka aza kana da ka dago su ka aza sai wanga ya sulguci in ka ɗago shi kana azo shi sai kuma wannan ya lebe in ka ɗago na dama ka azo kuma sai na hagu ya lebe to ya ce kamar haka take yana yaba ma irin tsayayyen shugaba wanda in ya yawwa to ai sai dai mun shiga cikin shirin duk zamu ci ya ake yi shugaba ya zama ma haka din eh, ya ɗabi'ar shugaba ya kamata ta zama ya zama dan cijiya ko ko ya zama dan hahaha ko da yaushe dan dariya <laughs> Allah ya gafarta mana to za mu je wato ba mu ne za mu shirye shiryen ba aiko ubangiji za mu koma ne zuwa ga labarin da ubangiji ya ba mu in ko mun ka koma gefen duniya za mu koma ne ga abin da su 'yan duniya sun ka rubuta sun ka taskance sai mu karanto sai mu labarta mu mutane to ga yanda shugaba wani ya jagoranci al'umma ta wace irin nasara ya yi wace rashin nasara ya samu duka za mu tsanta ciki illa dai abinda muke fata waɗanda za su bibiye mu wato ta abin wato kafafen sadarwa a ƙarƙashin wannan shiri shine duk lokacin da mun ka zo mun ka karanta kissa ta wani annabi ne ko kuma wani shaidani ne daga cikin shaidannun shugabanni abinda ka fahimta ayoyin suke karantarwa yan hadisi ne mun ka karanta abinda ka fahimta hadisin yana koyarwa darussan da muke fahimta ciki to sai ka saukat a comment section idan sati ya zagayo waɗannan su ne za mu tattauna yau idan mun yi karatu abinda mun ka karanta to za mu koma sati mai zuwa sai mu bibiyi darussan da muke wato karanta ciki sai mu bibiye su ɗai bayan ɗai sai mu yi bayanin su don mu san ba ana ba mu labarin ba ne kawai don mu ji daɗi don mu san tarihin mutanen da a ana ba mu shi ne don wato izina gare mu don ya zama izina gare mu. yawa da kuma tunanin wace hanya ce za a bi don samu wato a magance waɗannan matsalolin yawa allah ya taimake mu to kusan na ba abin da Malam Allah ya saka da alkhairi wannan shi ya zo muna ƙarshen wannan program kamar yadda muka sani cewa ta mu shi ne shugabancin jiya da na yau ko kuma ka shugabancin da da na yau. kamar yadda malam ya riga ya yi bayanin cewa kusan shirin zai zo ne kamar a matsayin episode episode haka duk sati za a zo a yi duk sati za a zo a yi za mu tuntuɓi labaruka ko in ce tarihi da ya gabata a cikin alkur'ani da hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya jagoranci ya kasance a da da kuma jagoranci kuma musamman irin lokacin zamanin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za mu koma mu bibi yanayi na zamani ya ma mutanen mu wannan zamanin suka yi nasu shugabanci ya tsarin shugabancin su yake da kuma hanyoyin da za a bi wurin ganin cewa an inganta shugabanci musamman kamar da malam ya kira zuwa ga matasa da kuma alamomi masu addini to alamomi ne ba hada kuma kuma eh, malam eh, ai mu mun riga ma mun sun kura <laughs> Allah shi jagora ya rabu da hannayen mu wannan shi ne ƙarshen wannan program muna malam godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya mai da malam gidan shi lafiya a cikin yaran shi cikin aminci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh